Hi guys, what's up? I go by the name Young Eddie, aka Dread Boys, aka the coolest kid. I go by the name Leah the Greatest, aka Queen of the Hip Hop. A cikin shirin hip hop ayo inda muke duba na tsanaki akan rayuwa da al'amuran yau da kullum na makaɗan hip hop wato mawaƙa na hip hop da masu ruwa da tsaki akan harka na hip hop. mu muke zuwa muku da shirin hip hop a yau wanda a kullum yake zuwa da magana a yau ma mun zo muku da abubuwan da ya shafi hip hop music a arewacin Najeriya da kasashen waje. mu na yau shine Larabi larabi shahararren mawaƙi ne ɗan bauchi kuma shi video director ne yana abubuwa da dama an san shi kuma yana da basira sosai and he's very very and highly talented ga iskarin cika ku da surutu ku biyo mu cikin shirin hip hop ayo inda za ku ga inda tattaunawa ta kasance da larabi hip hop a yau so za mu iya sanin ko kai wane ne mm, to da farko dai sunana muhammad saminu muhammad daga garin bauchi zan ce daga garin bauchi dai amma yau gani a garin kano ake <laughs> gaskiya na so baka zuwa garin kano state so larabi a garin bauchi a wani unguwa kake da zama saboda masu sauraron da za su so su je a wani unguwa kake eh, ina nasarawa street nasarawa street yeah larabi ka san aka ce hip hop kamar bishiya ce mai sa da yawa ko kuma in ce kamar hanya ce mararraba mai hanyuka daya so kai wani role kake buga ka san akwai rap akwai afro pop akwai R&B akwai singing to kawai ne kake yi kenan a ciki Ito gaskiya ni ba fatan din da ban yi sai dai kawai zan yi ce na fi rap da kuma afro amma ba fatan din da ba na yi gaskiya both side ne kai kenan eh gaskiya <laughs> kowanne ina tabawa to larabi za mu so mu ji yan takaitaccen labarinka da irin struggle da ka fuskanta a harka na hip hop so na fara hip hop da i think 2013 na fara waƙoƙin hip hop nan garin bauchi mm. a nan dai muke dan rarrafawa dai tun ana ɗan abin ma <laughs> tun muna zuwa studio a kafa <laughs> sai wanda sarwa tun ana ɗan struggle a ɗan je studio dai a ɗan sha wahala a zuwa ɗan yi abin da ƙyar dai mu je mu biya kuɗi ma mu yi aiki mu biya kuɗi mu zo mu yi performing ga gane yayi gaskiya abubuwan da suna da yawa da na ce zan baka labarin na sai mu kwana mu yi ni ban gama ba <laughs> to larabi a wani shekara ka fara wannan harka na hip hop 2013 2013 yeah kuma a yanzu da kai wannan level din kana on da record level ne ko kuma kai kaɗai ne kake kwanci tashi saboda ka nishaɗantar da mutane gaskiya bana wani record level ni ne dai kawai nake wajen on my own larabi akwai wani show da ka taɓa zuwa ne wanda kana performing mutane suna jifan ka ko kuma suna nuna ba jin daɗin kawai yadda kake yi performing ɗinka? gaskiya ban taɓa karo da wannan ba saboda duk inda na je kawai helin nake samu kawai gaskiya ina samun helin kawai fans suna so na gaskiya magana ɗaya kenan so kaga kamar irin maiduguri akwai time da na je maiduguri na jin bai wuce 5 months ba wallahi guduwa da ni aka yi a gurin kawai mutane sun ma hana fita da ni a gurin kawai da kyar aka fita da ni aka sani a mota aka tafi da ni mutane kawai idan ka ga bidiyon kawai za ga yadda mutane suka zo ni ban ma yi tsammanin irin zan samu irin wannan lockdown a wajen ba <laughs> Allah ya gaya yawa sosai. ji daɗin performing na sosai sosai. To Larabi akwai kuma wani show da ka je wanda mutane kana performing mutane suna ji kamar su zo su rungume ka ko su zo su ma da irin yadda fans suke filin. Ai ba wanda ba sa yi ihu ba videos waye gaisawa duka irin wannan abubuwan alhamdulillah so larabi a harkar music wani irin supporting kake samu a gida kamar a ce iyaye ko wani abu eh support daga gida kan akwai support daga gida so but ka san ni hustler ne ah, i'm just doing it my way ya support dai abin da nake so dai na je ana mun larabi a cikin fans da suke kiranka ka san za ka dinga receiving call kala-kala taɓa samun wata wadda ka ji ta kwanta ma saboda kasan ku ko artist yanzu in kuna harka na hip hop yau za a ga wancan ta maka magana yau eh. wannan wancan so message kala-kala akwai wadda ka taɓa ji ta kwanta ma a ranka to ba magana eh kai gaskiya ban da ansan tambayan nan a'a <laughs> ba ka da ansan tambaya kuma gaskiya ban da ansan tambayan nan ta tambayan ta yi tauri ne ko ta girma ne ko yaya ne a tambayan tana buƙatar sirri ne a'a tana buƙatar sirri eh. to yanzu dai abin da kake so ka ce min kenan baka da budurwa kenan all of the above kana da shi ba ka da shi ina da shi ba da shi so larabi a wannan harka na hip hop kana da wani role model ne wanda kake koyi da shi ai suna da yawa ma eh kaga na farko mamman shata <laughs> ya gaskiya ne ya tada bayan mamman shata legend ne irin su alima kaho mm-hmm. su dan indo ina jin waƙoƙin su dan ni 247 ma in ka same ni ina jin waka waƙoƙin su nake ji ah, so in kuma kace a fannin hip hop ne gaskiya suna nan su ma kace kace irin su Eminem Lil Wayne ah, ah. Park mun dawo Najeriya mun dawo Najeriya su MI su Ice Prince haka duka ka gane gaskiya ina jin su sosai Larabi abinci haka kamar abinci da kake ci wani abu ne favorite food naka hmm, gaskiya ina son shinkafa da wake <laughs> shinkafa da wake <laughs> gaskiya ne idan aka dan sa mata mai shanin nan ko kuma yaya ne kai dai bari ko kai <laughs> gaskiya ne wannan yake alaji so na kai dressing red and black that's mean your is your favorite color kenan a colors a dress ai wannan komai zaka iya sawa ba wai favorite color ba akwai favorite color din kawai yawa favorite color daban kuma dress daban so dress komai zaka iya sawa but favorite color gaskiya ni white nake so gaskiya so amma kuma in ma kayan sawa ne kuma na fi sa black okay to saboda ya dan fi mun kyau ka san ni baki ne kaga <laughs> to mala larabi a wannan harka na hip hop da kake yi wani sana'a ka rike wanda kake kare mutuncinka saboda ka san aiki ba yi wa hakurin kashe kai ka zama artist ba tare da kana wani abu da kake kokari ai ba ma artist ba yi mm-hmm. ya kamata ma duk business da mutum da yake da rike waje daya idan kai ce kofa daya kake da shi idan ta kulle ta rufe da kai kenan gaskiya a gani na farko bayan apart from music ma mm-hmm. ni video director ne ah, ah. ina shooting video ina editing video ina directing video kowane ah, iri ne kai multi abubuwa da yawa kake kenan sosai so larabi let's go back into the music larabi a harkar music da kake yi videos ɗinka sun kai kamar guda nawa official videos suna da su za su kai kamar guda hudu ko biyar banda wani series da nake akwai series da nake daban musical series ya wannan kuma series din ma ina da videos da a series din kawai season 1 da na yi game kusan 19 videos ne 19 to yanzu ma na wani players shi kuma episode 4 ne kawai ya so larabi kana da album ne kuma da kai dropping haka zan iya ce ina da album zan iya ce ban da album ah. saboda album da na yi tun 2013 na yi shi tun farko farko to kaga zan iya ce ban da album kenan tun da lokacin ma ba wanda ya ni ba wanda ya sanya abubuwan suke lokacin da ya kawai an yi roshin ne a yawwa an dai dai kawai just to push yourself yawwa yeah so larabi a wannan waƙoƙi naka wacce ka ji ta fi kwanta ma a da wadda ka fi iyawa saboda a wannan waƙoƙin naka 2025 haka na san akwai wadda kaga ita ce makandamiyar ka ita ce wadda ka fi so a ran to fa ainihin kowanne ina so kowanne kana so ni kowanne ina so to a cikin wa'annan wanda suke da yawa din ka rera mana wata wadda zamu ji masu ranar mu za su iya kalla wanne zan fara ne uku to to bari da ma shata <laughs> eh akwai wanda ne sunan shata wanda nake cewa chorus din nake yin shi like malam kiɗa na kaman shata eh irin sauti na kaman shata eh kasuwa gu na kaman shata eh mai ganga kaman shata i eh. say go down i say go down i say go down now if you feel this song bend down i say bend down i say bend down now ya new year new boy sabanta zarce ga salon sautin tawa da bance su waguna ya fi karfin jacob da uce idan kun gani a hanya kai na ce ku kauce wow a gaskiya kan ta yi daɗi sosai to malam larabi daga 2013 daga fara waka na hip hop zuwa yanzu wani irin challenges kai facing a wani harka na kan music na sun maybe you face some challenges challenges suna da yawa saboda lokacin da na fara music zan iya cewa kai na yi kuka da ido na ya kai su uku a wajen show a hall ana show na yi kuka saboda lokacin da aka fara show a bauchi zuwa ake a ce mana da mu yi rijista mu zo mu yi performing show your talent mu zo mu nuna talent in mu mutane su san da mu so wallahi the first time da aka yi irin wannan abin lokacin ina aikin tiles zan je in sha wahala haka zan je in sha wahala dan haɗu, in kuɗaɗe na zo in siya fam zan je in yi performing ni saboda ka je kai performing lokacin da na je na farko na je na biya kuɗi na lokacin i think 2000 2000 na je na ɗan biya kuɗi na saboda in yi performing na je na ɗan siya kaya na na ɗan yi waye at that time wallahi za a fara show karfe hudu tun karfe biyu ina cikin hall din tun tu tun tu ina cikin hall din damuwa na kawai just to do something that people recognize me na shiga wurin tun karfe biyu da ni aka shirya kujeru duk wani shawarin da za a yi da ni ake yi wallahi ina gaya ma tun karfe biyu har karfe goma dare ina zaune a gurin ana kiran mutane har aka tashi ba a kira ni ba ka gaskiya an tashi ana watsewa ni kuka nake ina zaune a wajen na je time din mashin musu nake ni a bani kuɗi na na ma fasa ba zan yi ba kawai saboda ba sai dai in bari sai next month ka the following month na sake zuwa still da ni aka gama komai aka tashi aka ji kira na a da time sai da na ce na daina waka duk wani abin da na san na rubuta sai da na yaga na kona ga shi da still baka give up still ka ci gaba da pushing a wannan lokacin na yi give up a'a <laughs> sai wani lokaci daban akwai wani guy 2015 uh, 2015 yeah 15 16 i think ana ce mishi gege buzi da yana tare da wayanes haka daga yawancin cyphers nasu daga gege buzi a ciki mm-hmm. to sai ya zo ya haɗa wani show aboci that time ne ya zo da su tisuwa su jikso su bushido aka dai artist dai da yawa <clears throat> to da ya zo shi kuma dama ni ya sani da ya zo ya kira ni muka je aka yi performing aka yi lokacin ce masa ma ni na daina waka gege dole dole sai da ya sani na zuwan wannan abu Eh. muka je muka yi performing to a lokacin ne fa daga ranar da muka yi wannan performing din kafin dawo gidanmu eh. suna na ya dawo angomu a a kai gaskiya ne ina shigowa angomu kawai na ji maganan kawai ake ai an ce mana kai kaza ka shikenan tun daga lokacin kawai larabi ya samu sunan shi daga lokacin nan zuwa yanzu irin nasarori kuma kai facing a wannan harka na hip hop gaskiya nasarorin suna da yawa saboda kaga a harkar music a gane kama wani abu gaskiya na farko a gane ka the main problem kenan artist sai ga wani ya kai shekara goma sha biyar yana abu amma sai ka gan shi kai da kake nan ba za ka kira shi ya zo nan ba ka ga wannan babban nasara ne bayan wannan muna samun dan canjin mu muna dan samun na kashewa har muna taimaka mu wasu babban nasaran kuma kenan dama za ka siya riga mai kyau ka sa wando mai kyau za ka taimaki na kusa da kai za ka taimaki abokanka wannan ma babban nasara ne wanda banda irin award award kan ba ma aka wasu a lissafi ba sa ba su lissafi <laughs> ba ma aka wasu a lissafi <laughs> ya sosai su larabi me sakon ka na karshe a wannan shiri namu na hip hop a yau gaskiya sakon da zan ce na farko dai zan karkata hankali na zuwa yan uwana upcoming artist na. Mm-hmm. gaskiya upcoming artist mu nemi kuɗi ya shawara na farko shawaran farko kenan mu nemi kuɗi babu abin da zaka iya baka da kuɗi at this moment babu wanda zai ganka akan titi ya ce zo in taimake ka babu shi inda ana haka kuma da ya zama bamu Najeriya <laughs> saboda mutane na you have to hustle you have to make something by yourself you have to make it to dole mutum sai ya ga abin da kake yi idan yanzu misali in record level ne ba za su zo kawai nan ba su san ni ba ba su taba gani na ba kawai ina zaune kawai su zo su ce za su dauke ni shi wani abu ba wanda zai ma haka ka yi audios ka yi videos wani bidiyon ka zai gani nan video na ka gani maybe ka ce kawai za ka kawo na review yanzu gidan <laughs> ka gane so inda irin ban da wannan abubuwan ban yi hozilin na yi wani abokai na ba kai ma ba za ka sani ba balle ka kawo nan the best option shine kuɗi abun nan ba kuɗi kaɗan ake sawa ba ka nemi kuɗi kar ka tsaya kuma ka ce wai kawai ka riƙe music kai kawai ka riƙe music you have nothing to do baka shirya wa blow ba baka shirya kuma samun kuɗi a harkar ba amma idan kana da kuɗinka mutane da yawa yanzu nan mu mutane da yawa sun zo a ƙasan mu amma yanzu sun fi mu sun fi mu suna sun fi mu kuɗi saboda me sun zo dama da kuɗi su komai su da kuɗi gaskiya ne gaskiya ne shine magana na farko ke yanzu zan gaya fara gaya wa ba wai ka zo kana kiran eh, kana kira da Allah ina so ka taimake ni ne da Allah ina so ni ma ka tsaura ni alayi duk ba shi bane mutum ma zai gaji da kai ma kawai duk ba shi bane bayani you have to do something by yourself shine ko na kwan level ne sai sun ganka da su nemo ka gaskiya ne to larabi do you bring, bring something for us a wannan shiri na hip hop a yau eh na zo da bidiyon shata a'a ah, <laughs> ah. eh, kai an shata legend ne na zo da bidiyon shata ai a face number one fan ai masu sauraron bari mu je mu kalli bidiyon larabi na wakan shata a wannan shiri na hip hop a yau Mana kiɗa na kamar shata kai iri sauti na kamar shata kai ga suwagu na kamar shata eh mai ganga kamar shata I say go down I say go down I say go down now if you feel the sound bend down I say bend down I say bend down now oh yeah oh, new year new boys abin ta zarce Kasalan sautin tawa da bance zuwa gona ya fi karfin jakob da uce idan kun gani a hanya kai na ce ku kauce ga kiɗa na yau kamar shata eh, Ba baka lungu muka doka ta kai muna shigowa muna ta kashe kala yan matan in suka gan mu sai su fola mu kashe naira mu ba ruwan mu da dala Hafshat kamar ni ne Muhammad Sala ah, Gargajiya kai sarkajiya Ina hawa kan kiɗan ta kamu da farfaɗiya Aya malan kiɗa na kamar shata kai kiri sauti na kamar shata ga suwaguna kamar shata eh mai ganga kamar shata I say go down I say go down I say go down now if you feel the sound bend down I say bend down I say bend down now yawa oh, yeah. mu je sai ya miki dankali da zobo gargajiya mu nemi mai kosai da rogo sako san talatin a roba kawai gogo sannan ke hada mana da yajin karago kuna mun waka shata gumi na nake ci saboda ni ma larabi na wanda ke ci kuɗi ko sai a kashe su ta hanya mai kyau don kafin ka je gobe dole sai ka bi ta yau lokaci ne malam muna zuwa kana batun yanka ka ji abatuwa waƙoƙi na suna yawo kafa kafafuwa seven point agenda kamar yan raduwa yawa mana kiɗa na kamar shata kai iri sauti na kamar shata kai gasuwa guna kamar shata eh mai ganga kamar shata i say go down i say go down i say go down now if you feel the sound bend down I say bend down, I say bend down now. Yawa, oh yeah. It's been a ana sai shata da Ali Makahu, Haruna Uji, duniya gidan kashe ahu, Sa'adu Bori har da Sani Sabulu, Garba Super ɗan ƙwairo yana bugu, Sani ɗan Indo da Sansi Kamfuta, waƙoƙinsu ina ci a kamfuta. Na san dan dawo ai na san ɗan maraya Na ji na ran faɗa yau ga sautin tina baya Dance to my beat, eh, yeah I'm the coach, I'm the player. Billy Song King, I can press refit. Bend down to me if you feeling the heat, oh yeah. Mana kiɗa na kamar shata, kai. Irin sauti na kamar shata, kai. Ga suwagu na kamar shata, eh. Mai ganga kamar shata. I say go down, I say go down, I say go down now. If you feel the sound, bend down. I say bend down, I say bend down now. Oh yeah. that mega producer. Yari ma ko ina na fara har mina batuna masoyana suna faɗa shi malaka ji ko ina kai kula mana ya sari fai mana kaka taba idan ka taba wallahi zaka wani babu ƙarya mana waje mana yo yo suna na sari man waka hip hop killer fita mana eh ku ci gaba da kallon shirin hip hop a yau ni ma wanda shi nake kallo So jama'a a yanzu ne muka zo ƙarshen shirin namu na hip hop a yau inda muka tattauna da mawaƙin nan da kuka sani da Larabi a madadin abokiyar aiki ta Queen Leah the Greatest. Ni Young Eddie da na gabatar nake ce muku sai mun sake saduwa a cikin wani sati mai zuwa a shirin hip hop a yau. I'm kawo shut da in my da you da up, you open my way. I'm today. cikin na da kitchen a play dare min dare min aikin san na baki ko kai fere min fere min aikin san na baki plus eh kare min kare min aikin san na baki ko eh